الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فقال أبو, فقال أبو الحسين القدوري في شرح فقال أبو الحسين القدوري في شرح كتاب الكرخ قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف يقول قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا بي قال وأكره أن يقول أسألك بمعقد العز من عرشك وأكره أن يقول بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام قال أبو الحسين أما المسألة بغير الله فمنكرة في قولهم لأنه لا حق لغير الله عليه وإنما الحق لله على خلقه وأما قوله بمعقد العز من عرشك فكرهه أبو حنيفة ورخص فيه أبو يوسف قال وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك قال ولأن معقد العز من العرش إنما يراد به القدرة التي خلق الله بها العرش مع عظمته فكأنه سأله بأوصافه وقال وقال ابن بلدجي في شرح المختار ويكره أن يدعو الله تعالى إلا به فلا يقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو بأنبيائك ونحو ذلك لأنه لا حق للمخلوق على خالقه أو يقول في دعائه أسألك بمعقد العز من عرشك وعن أبي يوسف جوازه وما يقول فيه أبو حنيفة وأصحابه أكره كذا هو عند محمد حرام وعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى إلى الحرام أقرب وجانب التحريم عليه أغلب وفي فتاوى أبي محمد بن عبد السلام أنه لا يجوز سؤال الله سبحانه بشيء من مخلوقاته لا الأنبياء ولا غيرهم وتوقف في نبينا صلى الله عليه وسلم لاعتقاده أن ذلك جاء, أن ذلك جاء في حديث وإن لم يعرف صحة الحديث فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به والدعاء به أبلغ في تعظيمه واحترامه وأنجع في قضاء حاجته نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه إلى دعائه نفسه من دون الله ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره وثنا إلى أن يتخذه قبرا إلى أن يتخذ قبره وثنا آه، يعكف عليه يعكف عليه ويوقد عليه القنديل ويعلق عليه الستور ويبني عليه المسجد ويعبده بالسجود له والطواف به وتقبيله واستلامه والحج إليه والذبح عنده ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala muna yabo gare shi da ya tsare mana ibada damar haɗuwar mu wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan safiya ta lahadi kamar yadda aka saba lahadi hudu ga watan jumadal ula a shekara ta 1447 lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine shida ga watan goma a shekara ta 2025 a lissafin miladiyya darasinmu na ɗari biyu da sha tara a karatun littafin igatatul lahafan fi masa'id shaitan na malam ibn qayyim jinziya rahimahullah ta'ala أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نتدارسه وأن يوفقنا لأحسن السلوك لمسالك طلبة العلم والعمل بما نتعلم kamar yadda muka ji malam ya karanta bayan a darasinmu na ƙarshe <clears throat> mun tsaya inda malam ke cewa ulmaqsudu anna shaitana bi lutfi kaidihi cewa abinda nake so da ku fahimta a wannan littafi shine cewa shi shaidan da irin ɓoyayyen makircinsa da yake yi yana nuna wa mutum cewa yin addu'a a ƙabari abu ne mai kyau yin addu'a a ƙabari wani abu ne mai kyau sanan yake farowa wa annahu arjahu minhu fi baitihi wa masjidihi wa auqatil ashab kuma ya ziga mutum ya nuna masa cewa yin addu'a a makabarta ko a kabarin wani malami ko wani babban mutum ko waliyi ya fi rinjaye ya fi alheri kenan ya fi amfani ya fi dacewar a karɓa fiye da a ce ya yi a gidansa ko a masallaci. da kuma lokutan karɓar addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu a kai shine kafin alfijiri ke so ya ce idan ya kama mutum har ya kai shi ga wannan matsayin ya tabbata ya shigo aljihunsa a nan shi nan, sai kuma ya cire shi zuwa wata darajar daban ita ce addu'a ma'ana daga matsayin yin addu'a a ƙabari zuwa addu'a da ƙabari' ma'ana ya roƙi Allah dan ƙabari a masa an gani shine bihi yawwa bi ma'ana ya tawassal bi alƙabri ko yuqsimu ala Allah bil qabri aw bi sahibihi shine wal iqsamu ala Allah bihi yayi ma yayi wa Allah ma giya ya ce ya Allah dan wannan kabarin ko albarkar ne wanda ke cikin wannan kabari kai mun kaza wannan shine mataki na biyu yawa kun gane matakin farko ko daukar addu'ar daga gida ko masallaci a kai ta makabarta shine matakin farko in ya ziga ka kai yadda da wannan to sai kuma ya ce ah, to ai me laifi don ka roƙi Allah har yanzu agun roƙon agun Allah ne yawwa sai ce ka roƙi Allah ka ce don albarkar wannan kabari ko wanda yake cikin sa shine stage number two an gani? sai ce wa hadha a'zamu min alladhi qablahu wannan ya fi muni eh a'zamu nan fasada ne yake nufi yawwa wajen muni wannan ya fi na farkon fa inna sha'an domin kuwa lamarin Ubangiji a'zamu min an yi sama alaihi ya fi ƙarfin a ce ka shigar da wani tsakaninka da shi kai masa magiya da shi au yus'ala bi ahadin min khalqihi ko a roƙe shi don darajar wani daga cikin halittarsa an gane lamarin Allah ya fi ƙarfin haka وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك yace to malaman musulunci magabata kenan sun yi inkarin wannan lamarin nan ne muka tsaya makon da gabata to istishhadin da zai zai kafa hujja da wannan tunda ya kawo wannan magana yace magabata sun yi inkari kun ga zai kawo dalilai da ya ciro daga magabata hmm, to wannan matsala na farko yana da kyau mu fahimce ta a matsala ce da take da alaƙa da tawassuli kun san abubuwan yadda suka fi akwai istizasa akwai isti'ana akwai du'a'i ko alab da makamantansu mubasharatan da mutum zai ɗaga hannu ya kira wani wanda ba Allah ba ko ya nemi agajinsa ya wani cicini ya wani bala'i ya yi yawa kaza da kaza da kaza wannan sunansa ne ne istighatha wannan shirka ne an fahimta yawwa shirka ce da Allah kuma shirka babba da take da mutum daga addinin musulunci saboda ya haɗa Allah da wani a wajen bauta amma mutum ya ce ya Allah don ne, don darajar ne, don alfarmar ne, an gane don albarkar kaza da kaza da kaza ya ambaci wani abu daga cikin halittar Allah ko babba mai daraja kamar mala'iku ko annabawa ko ya ambaci wani gari mai daraja saboda falalarsa ce ya Allah dan gari kaza ko dan darajar kai kaza ko wuri kaza ko kabari kaza kai min kaza kamar da ya kawo wannan misali to wannan sunansa tawassuli na bid'a bid'a ne ba shirka ba ana ganewa yawwa masu runto suna haɗa su guda biyun gaba ɗaya su yi faɗa da zafin kai cewa an hana su kuma an kafirta su an gane yauwa waɗannan wannan abun ka ce ya wato abin da zaka zai taimake ka ka gane shi ne in dai Allah aka roƙa to ba shirka bane an gane in cewa aka ya Allah dan ne, ne kai to wannan sunansa bid'a ba shirka ba ba a kafirta zaka duk wanda ya ce malaman sunna suna kafirta mutane da faɗin wannan to ƙarya yi musu babu inda aka faɗi wannan bal wannan matsala ce ma ta fi ƙihu da malamai suka yi saɓani a kai almutaqaddimuna musamman daga mazhabar hanafiya kuru-kuru sun faɗi wannan a cikin littattafansu cikin raddul muhtar da makamantan waɗannan littattafai mu'tamada a wurin malaman mazhabar hanafiya sun yi nassi ƙuruƙuru akan wannan shine za mu karanta bunda abul hussein al-qudduri ya ciro a mazhabar malikiya ba a samu nassi daga imamu maliku da ya saba wa abinda mazhabar hanafiya ta tafi a kansa imam maliku mun san shi kowane lafazi baya wasa da shi yana kuma kiyaye al'imamu shafi'i shine malamai suke cewa ba a naƙalto wani abu shi ma daga gunsa ƙuruƙuru wanda aka samu halacci daga wurinsa shine al'imam ahmad bin yawa amma shi ma cewa inda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi akan wannan a cikin malaman shafi'iyya kamar da malam zai kawo mana akwai ibn abil iz ba ibn ba mm, al-iz ibn abdus salam sultanul ulama yawwa zai ya kawo mana shi shi ma an tambaye shi ya ce inda manzon Allah ne to wannan ya halatta saboda ne dalilin da ya sa ya aka suka fahimci wannan aka samu wannan wahami shine itikadinsa cewa hadisi ya zo da haka wannan hadisi yake nufi shine hadisin makaho da ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah inni atawajjahu ila Allah bika wannan lafazi da ya amfani da shi sai wasu suka rauna na hadisin amma hadisin ingantacce ne a gun malaman hadisi ba matsala kuma da malam ali hassan abdulhamid ya ambata nan kofin da muke da shi sannan ya ambaci cewa wannan faɗin ya rasulallah ko ya muhammad inni atawajjahu ila Allah bika ba magana ce ta tawassuli da zati ba da tawassuli da zati ne suka ce da zamansa zai a gida ya ce ya Allah don manzan Allah ka yi amma kasancewar tasowa ya zo gun manzan Allah shi makahon da kansa in suka sanya shi a babin tawassuli bi du'a'i irajulin salihin wa hada ja'is ana fahimtar zancen bambanci don haka tawassuli iri biyu ne akwai na shari'a wanda shari'a ta amince da shi akwai kuma na bid'a na shari'ar iri-iri ne kamar iri uku ko hudu na farko wa huwa a'zamuha wa la khilafa fihi wa yu'ajjibuhu nassul qur'an yawa babu zancen saɓani akai kuma nassul ƙur'ani ya fito ƙuruƙuru ya magana akai kai shine du'a'ullahi bi asma'ihi wa sifatihi yawa mutum ya ce ya Allah dan sunayenka ka biya mun bukata ta kaza ko ya ware wani suna daga cikin sunayen Allah ya ce ya Allah kai ne mai suna kaza saboda bukata ta kaza da ta dace da wannan suna ina roƙonka ya Allah ka biya mun bukata ya alimu allimni ya razzaqu ne. Haga wannan shi ne? mene du'a'ullahi bi asma'illahi al-husna kuma wannan ƙuruƙuru a cikin alƙur'ani Allah ya faɗa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha kun gani fad'uhu biha wannan ba'u ta tawassuli ce ay tawassalu bi hadhihi al-asma fasalu Allah ta'ala wannan nassin alƙur'ani to haka nan sifofin Allah ya Allah kai ne mai haƙuri Allah kai min haƙuri ya Allah kai ne mai afuwa kai mun afuwa ya Allah kai ne mai gafara ya Allah ka gafarta min zunubaina an gani yawa ya Allah dan sunan nan naka al-ghafur Allah ka gafarta min ka shigar da ni aljanna ya Allah mahaifanmu da suka gabata Allah ka gafarta musu kai ne al-ghafur kai ne ar-rahim duk wannan babu zancen sabani akai kuma nassin alqur'ani ya karfafa wannan abu tawassuli ne da sunan Allah muna ganewa yau na biyu tawassuli da ayyukan kirki da mutum ya aikata yauwa wannan shi kuma dalilin karɓarsa ba san zuciya ba ne ba girmama ibada ce fi'ilin ibadar bawa a kan zatin manzan Allah ba misali kamar da za ka su suna faɗi saboda nassin hadisi ya zo a kansa an gane yawwa wasu bayan Allah su uku da suka yi tafiya ko suka shiga wani kogo kogon ya rufe suka kasa fita ɗaya daga cikinsu ya ba su shawara su roƙi Allah da wani aiki daga cikin ayyukansu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba da wannan labari malaman hadisi sun karɓi hadisin ingantacce ne kuma an gamsu da shi fa dalalatuhu abinda wannan hadisi ya nuna shine ka ɗaga hannu ka ce ya Allah ibada da ka yi ta sabiƙa da ta gabata ka riga ka yi kuma ka san irin niyyar da take zuciyarka a lokacin da ka yi ka ce ya Allah in wannan abu na yi shi ne domin ka wannan abin da na yi na bautarka ya Allah in na yi don kai kuma ka karɓa da yarda ya Allah ina roƙonka ka biya mun bukatu wannan hadisin shi ya shigo da wannan da hadisi bai zo da shi ba shi ma ba za shigar da shi an fahimci wannan abin wannan shine ne? yawwa to a nan abubuwa tsayawa za su shigo yawwa ka iya shigar da ayyukanka na sallah ayyukanka na da'a ga iyaye kamar da shi ɗaya daga cikin waɗannan mutum uku ko ya yi saboda kyautata ma iyayensa wajen ciyar da su ya ba su abinci kafin 'ya'yansa da wancan da ya kauce ma zina bayan ya samu damar yinta ko da wancan da ya riƙe amana da abubuwa da aka ajiye masa ya ta su har suka yawaita mai kayan ya zo wani lokaci ya bashi har yi mamaki duk kun san dai kisar malamai duk ana yawan ambatanta ba sai mun shige ta to ka iya shigar da duk wani aiki wa minha mahabbatuka lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah dan san da nake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zo na gaske ne da ikhlasi ya Allah ina roƙonka Allah kai mun abu kaza ka biya mun bukata an gane wannan wannan babu rikici a kansa za ka iya roƙon Allah da aikin kirki kowanne da ka aikata yauwa ko wani na musamman da ka san kayi ikhlasi kuma Allah ta'ala yana yana ba da lada akan wannan da hadisin ya tabbatar da shi to sai ka roƙi Allah da shi an gane wannan ababin nafsi ya zo da shi ba ababin cewa an fifita wannan akan zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da zuwa bayani na uku shine roƙon Allah da tawassuli da addu'ar mutumin kirki addu'ar mutumin kirki ita ma daga cikin hujjojin shine wannan hadisin wannan makaho ana kafa hujja da shi da kuma hadisin Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka yi kamfan ruwan sama da ya Abbas ya nemi Abbas ya yi addu'a Allah ya saukar da ruwa yace mun kasance muna tawassuli haka ya amfani da lafazin yawwa kunna na tawassalu bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma mu roki Allah mu ce ya Allah gashi annabi sallallahu alaihi wasallam bai mana addu'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana addu'a an gane ya roki Allah ya Allah ka zubo da ruwa kuma Allah ya zubo da ruwa fa yasqina sai kuma ya ce to muna tawassuli da baffan manzan Allah baffan manzan Allah nan ba'un ɗin ala harfi mudafin an gane akwai mudafin ma'ana bidu'a'i ammi rasulillah ita yake nufi da addu'ar baffan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta kun gane to wannan duka ba rikici akwai kuma wasu malamai sun yi istinbatin addu'o'i daga cikin a na nuna tsanani inda Allah ta'ala ce an man yujibu al-mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum fa al Tun da Allah ta'ala mai mai karbar addu'a ne wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu ujibu da'wata da'i idza an. duk wannan yana nuna mana bawan Allah zai roki ubangiji ne ba sharata ba sai ya bi ta hanyar wani abu ba haka nan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ashe istijaba tana zuwa in dai bayin sun roƙe ubangiji lamarin Allah ta'ala kamar da kullum muke ambatawa a wannan darasi daban yake da lamarin shugabanni na duniya dama laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir yawa Allah ta'ala bai yi kama da kowa ba a cikin halittarsa to amma dan adam saboda sabon da ya yi in yana da wata bukata sai ya laɓaɓa gurin wani babba a gaya wani babban da ya fi wannan babba an gane kamar kuke cewa da ya fi wannan girma cewa yana bukatar kaza kuma shi wanda za a je gurinsa ba shi da ilimi har sai an sanar da shi Allah ta'ala ko ba haka yake ba Allah ta'ala kana zaune a gidanka za ka roƙe shi yana jin ya san abin da ke zuciyarka ma ballantana abin da ka faɗa da baki ana gane wannan don haka ka roƙe shi mu ba shi ratan ba ka buƙatar ka shigo da zatin wani ka ce ya Allah dan darajar kaza abin da ya sa waɗannan suka halatta nau'o'in nan uku saboda nassoshi da suka zo a kansu ku gane wannan abin sosai ku fahimce shi shi ita a ƙidar musulmi ana ɗauko ta ne daga nassi in nassi ya zo da abu ƙur'anin au sunnatan to kawai karɓa ake an gane yau ba ka cewa ka yi wani ko tawili na'am kaza ya halatta saboda nassi ya to abin da nassi bai zo a kansa ba sai a bar shi akan ba a yi musamman kuma ku kula da wannan musamman a ɗaure kowanne aiki bi amali salaf mun gane wannan wannan dama shine abin da ke bambanta ahalin suna da wanda ba su ba kullum suna tambayar aikin magabata a cikin magabata da muka tabbatar da sun fi mu san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama babu kokonto a ciki su abubakar su umar su usman su aliyu da sauran sahabbai wanda mun tabbata sun fi musan annabi an taɓa samun wani daga cikinsu yana irin abun da ake yi na bidi'an nan wanda za zo mu magana a kansa wanda a kansa ma ne yake magana ba a samu ba an fahimci abin kuma kamar da zamu zo mu karanta da an samu da ba za a samu wannan inkarin daga magabata su rubuta a cikin littattafan fiƙihu ma cewa makaruhi ba ne mun gane wannan zancen yauwa don haka don Allah ku fahimta mm, rudani da atsifa da rinto baya canza addini yauwa in an ce abu kaza ba kyau na farko baya nufin shirka ne na biyu baya nufin kaskanta wanda aka roƙi Allah domin sa an gane musamman in ya taɓa janabin kamar da eh, lafazin wannan yanzu ya zama wani mustala a gun saboda sufaye sun kawo janabin manzon Allah janabi janabi hmm. na'am ana amfani da shi a shari'a eh, duk abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana eh, wato bi sannu sannu saboda girman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi a wurin ubangiji ba a wasa da lamarin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka lamarin tabbatar da abu ya halatta ko bai halatta ba shari'a ce take tabbatarwa ba ganin ya kamata na wani mutum ba an gane ba ɓacin rai za ka ba ce to yanzu abu kaza ya halatta amma kaza ba zai halatta ba duk ba wannan bane shari'a ake bi eh shari'ar Allah me Allah ya faɗa a Qur'ani me Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi da haka ake kafa hujja an gane yawa kuma a ah, kishiyar wannan irin abun baya nufin kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi kamar yadda su masu irin wannan abu suke capitalizing a kai wajen kafirta mutane suna ce musu makiya annabi yawwa kun ga wannan zancen da zamu zo mu ji maganganu ne da aka yi su a cikin littafin fiqh kuma suna nan har yau a rubuce a ciki tun kafin a halitti kakannin mutane irin su ibnu taymiya da suke magana akan wannan an gane ba magana amma mutane suna son su zagi ibnu taymiya sai a kawo shi a ce to ya hana tawassuli da manzon Allah ai shine shugaban makiya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk ƙarya ne in ana so a daure mutum a rataye shi a haɗa shi da gama garin mutane su ta zagin sa shine sai a kawo wannan wannan wata bulala ce da su malaman sufaye da bidiyoyin nan da makamancinsu suka ɗauka suke amfani da ita su rafke wanda suka ga dama da ita wannan kuma zalunci ne lamarin nan akwai shi a rubuce a cikin littattafan fiƙi ba baƙon abu ne kuma ku gane na bambanta wannan abu maganar istighasa daban wadda in an yi an kafirta shine ka roƙi wani wanda ba Allah ba wannan kan haka yake kuma babu wanda ake tsoron a kasa faɗa saboda shi zuwa kabari ko na manzon Allah ne ka ce ya rasulullahi zubo mana ruwan sama ka yi shirka da Allah ka bar addinin musulunci mun gane wannan zancen yawwa amma in ka ce ya Allah dan daraja ko dan alfarmar ko manzon Allah sallallahu alaihi ko sahabi ko wani wali to wannan ababin bid'a yake saboda ba a gasa Abubakar suna haka ba amma ba a kafirta ba wanda duk ce an kafirta mutane saboda wannan wallahi yi wa mutane kuma a rubuce ya san wannan abin duk yana nan a rubuce to yau abin da zamu karanto wannan mas'alar daga cikin littattafan fiqhu yadda suka ambata ba wasu littattafai na ibn taymiya ko makamancin su Allah sa ana fahimta to wannan shine ya kawo mu zuwa ga at-tawassulul bid'i shine tawassuli na bid'a tawassuli na bid'a shine maimakon a roƙi Allah ko da shi sunayensa kenan ko siffofinsa ko da ayyukan kirki ko a je gun wani bawan Allah a roƙi yayi addu'a wanda duk ya halatta wanda shi ma wannan baya nufin cewa bawan Allah ya fi annabi domin annabi sallallahu alaihi yanzu ba shi da rai ballanta na kacin yana da rai an je san kuma an roƙi yayi addu'a kuma yayi addu'a kuma Allah ya biya bukata kun fahimci wannan abu amma a ce dan alfarmar dan kaza da kaza dan kaza da kaza sai a faɗi zati ko na manzan Allah ko wani mala'ika ko wani wali to wannan shine malamai suka ce makaruhi ne bid'a an gane wannan yawa duk da a cikin malaman akwai wanda yace in dangane da manzan Allah ne ya halatta kamar ibnu wannan shi al-izz ibn salam an gane haka nan kuma da ruwa da aka samu daga al-imam ahmad bin hanbal kun gane wannan da haka abin duk ba na tashin hankali da rikici bane babu zancen kafirci a cikin an gane wannan ko ba a gane ba zancen nawa ya bayyana ko akwai rikici wannan eh, yana cikin abin da ake kafa hujja da shi a eh, tawassuli bil a'mali salihah domin al-iman min al-a'mali salihah yawwa rabbana innana amanna ko faghfir lana faghfir lana ko yawwa da sauransu wa kaffir anna sayyi'atina kun ga waɗannan duk su'ali ne da imani da aka yi hmm. wannan ba matsala suna nan da yawa akwai dalilai da yawa cikin alkur'ani haka na cikin hadisan manzon Allah yau wanda na so in faɗa da zuban saba, ba shine addu'a da tsanani halin da mutum ya shiga irin addu'ar da annabi Yunus ya yi da Allah ya sanya shi a cikin eh, kifi ko ya roƙi ubangiji cewa ya Allah kala eh, wannan subhanaka ne ko fanada fi zulumati yawwa fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin wannan haka haka annabi ayyuba anni massani burru wa anta arhamur rahimin ya allah cuta ta same ni rashin lafiya ta same ni kuma kai ne arhamur rahimin kaga wannan ya roƙi ubangiji ya kaskanta zuwa gare shi sakamakon halin da ya shiga kamar mutum ne ya marairaice ya ce ya Allah ka duba halin da nake ciki to wannan shi ma mene wasu ne da ya halatta saboda an fahimci haka daga wannan ayoyi daga bakin waɗannan annaba kun gane wannan zancen yawwa to zancen mu sai mu dawo kan abin da ke cikin littafi zancen me ake yi tawassuli ɗau su abin da ya sa masu bidi'a suke a cakuɗa takardu su rikita abubuwa shine suna haɗa wannan tawassulin sai su cakuɗa shi da wancan babban na shirkar sai suna son a ba su dama su yi wancan babban su roƙi waliyai da shehunai abin da ba mai iko a kansa sai Allah ko kuma dama tun da matattu ne ba abin da za su iya su roƙe su su yi musu wani abu sai su ce ai ba muna nufin su ne Allah ba ai ba muna nufin su suka halitta ba ai mun san ba mai sauko da ruwa sai Allah ba shi yasa muke fita roƙon ruwa ba ai dama wani faɗi wannan ne tawassuli muke yi kaga sai suka cakuɗa abin sun yi istighatha sai suka kira shi tawassuli an fanci wannan kuma rinto ne ba ilimi bane yawwa wayo ne da gangan amma a rubuce a cikin littafin malamai babu wannan bincike istighatha daban isti'ana daban an gane haka addu'a daban wannan babin kuma na tawassuli daban tawassuli dama shine neman kusanci a yi roƙo a yi magiya ya Allah dan kaza kai mun kaza to Allah malam abin da yake faɗa mana anan shine Allah ta'ala lamarinsa wajen ƙurbin da bawa yake da shi tsakaninsa da shi ya fi ƙarfin ya zo ya sa halittarsa a tsakani ya ce ya Allah dan ka kaza yi min kaza ba ƙanƙanta halittar ba ne ku gane wannan abin kuma baya cikin aikin magabata ba a ruwaito daga wani daga cikin manyan bayan Allah masu son manzon Allah waɗanda suke suka musulunta musulunci sama da mu ba a samu wannan lafazin ko mutum ɗaya an samu kai ko a imma ɗin nan da kansu a ce su a cikin addu'a su suna yin wannan ba a samu haka ba to in kuwa abu ya zama bako akwai buƙatar mu koma asali mu kyale shi an fahimci wannan zancen dan Allah akwai kin annabi a wannan zancen Allah kyauta sai da gangan ma din muke wannan zancen hmm. wallahi duk masu wannan zancen wallahi duk sun sani da gangan suke faɗi tsabar zalunci ne a kira sa kullum muke cewa ba za mu yafa wannan zance ko yau ko ku za ku yafe yau ni da duk wanda ya ce min ni makiyin annabi ne gaskiya har in mutu ba dan yafe ina so mu je gaban ubangiji a kira ni a kira shi a tabbatar masa cewa zuciyata ba ta kin manzon Allah an fahimci wannan abu yau Allah ya kyauta amma ya zage ni ya zage duk abin da zai zaga ba komai na yafe wannan matun kafin ya yi hmm. Allah ya yafe to shi ne ya kawo wannan zance yake cewa ina ne sai ce faƙala abul al ƙudduri abul al ƙudduri ahmad ibn muhammad ibn ahmad ibn ja'far ibn hamdan yana cikin manyan malaman mazhabar hanafiya shekara ta ɗari hudu da ashirin da takwas ya rasu ya yi sharhi akan muktasar na alkarfi daga cikin shima malamin mazhabar hanafiya ba a cikin wannan sharhin nasa ya kawo wannan magana yana cewa ƙala bishru walid bishir ibn walid ya ambata ya ce sami'tu aba yusufa na ji abu yusuf ɗalibin abu hanifa ya ƙulu yana cewa ƙala abu hanifa ga isnadi da yake da alaƙa da mazhabar hanafiya lalle ya tabbata yace Abu Hanifa ya ce ku saurari wannan Abu Hanifa ya faɗi ya ce ya la yanbaghi li ahadin an yad'u Allah illa bihi bai kamata ba wani mutum ya roƙi Allah sai da Allah ɗin. Kun gane zancen? yawwa ma'ana ya roƙi Allah ce ya Allah dan kai dan sunayenka dan kaza dan kaza dan kaza yawwa bai kamata mutum ya kaza ba qala sai shi wa akrahu ina kin an ya kula ma'ana a wuri na makaruhi ne mutum ya ce ku fahimci wannan kuma malamai kamar da malam ibn tamiya akan wannan ya nakalto zance yake cewa galibi magabata in sun ce makaruhi to haramun suke ne an gane yawwa suna nufin haramun hmm. ce ina ƙin an ya kula mutum ya ce as'aluka bi ma'aqibil izinin min arshika ina roƙonka da darajar madaurin izza da yake jikin al'arshinka madaurin izza shine ma'aqibil izz kamar ma'aqib na wando madaurin wando shi ne inda ake ɗaura mazagi ko shi ake cewa ma'aqid daidai ƙugun mutum ko yawwa to dangane da al'arshi faɗin wannan kamar cewa izzar ubangiji kamar tana makale da al'arshi mun gane wannan yawwa wasu sai suka faɗi wannan sai ce wannan maganar ni makaruha sai abu a ce an roƙi Allah a ce dan darajar izzar da take jikin al'arshi a kaga dai tawassuli ne har yanzu yawwa ma'adid dama shi ne maɗauri yawwa wurin da ake ɗaure abu hmm. wa akrahu an ya ƙula wannan abu hanifa ne shekara ta ɗari da hamsin ya rasu ba zancen imam ahmad bin Hambal ma ake ba ballantana a zo bayansa ballantana a zo iyayen ibn taymiya ballantana a zo a samu ibn taymiya an gane yau. sai ce wa akrahu an yaqula kuma ina kin makaruhi ne mutum ya ce bi haƙƙi fulan ya Allah kai mun kaza saboda haƙƙin wani dan darajar wani wa bi haƙƙi anbiya'ika wa rusulika dan darajar da haƙƙin annabawanka da manzanninka in ji abu hanifa ba wa bi haƙƙin baitul haram ko dan ɗakin Allah ya Allah ina roƙonka dan ɗakin ka'aba kai min kaza isi duk wannan abun ina ƙinsa an gane wannan قال أبو الحسين هل أبو الحسين سيدي القدوري يشي أما المسألة بغير الله amma roƙon Allah da wani wanda ba Allah ba ka ce ya Allah don wane kai mun fa karatu. to wannan munkar ne fi qaulihim kamar faɗin su ma'ana kam yadda abin da yake zuwa a cikin maganar su yace li annahu la haqqa li zairi llahi alayhi domin shi Allah babu haƙƙin kowa akan an gane don haka ka ce ya Allah dan haƙƙin wani kai mun kaza to Allah babu haƙƙin kowa akan sa wanda har za a roƙe shi saboda shi an gane wallahi duk da yasa kuke yin wani dim ko mutane suke kasa gane wannan ilin zancen wallahi tarbiyyar sufanci ce da ta da annabi kamar shi ne Allah duk shi ne ja mana wannan abubuwa haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bambancin da agun sufaye bambancinsa da Allah kamar wani ɗan zare ne siriri a tsakani tuf haka in ka sa baki kan tofe zai kauce kawai ganin Allah ake wa manzon Allah sallallahu alaihi kuma wallahi wannan shine babban abin da ya jawo wannan harkokin na tauhidi ake taka su yadda ake so Allah Allah Allah daban yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban yake in ana zancen Allah to fa gaba ɗaya kowa da ba Allah ba a ƙasan Allah yake manzan Allah sallallahu alaihi a cikin bayin Allah to babu wanda ya kai shi daraja an gani daraja da ɗaukaka da falala da Allah ya bashi ba a baiwa wani ɗan adam ba ko annabi ko ba annabi ba ko manzo ko ba manzo ba amma fa ba shine Allah ba shi ke zubo da ruwa ba ba shi ke ba da lafiya ba ba shi ke ba da arziki ba kuma halitta ne daga cikin halittun Allah kuma Allah ya karɓi ransa mun gane wannan zancen musulunci dai da zaka karanta a ƙur'ani wallahi abin da ke karantar da kai kenan ba kiyayyar annabi ba ce an gane wannan zancen insha Allah ta Allah ya kyauta shi ne yake faɗi ce, wa mal haƙu lillahi ala khalqihi ce su mutane su ne Allah yake da haƙƙi a kansu ba su suke da haƙƙi a kansu don haka ka roƙe shi ka ce don haƙƙin wani to wane ba shi da haƙƙi a kansa akwai falala duk abin da ya yi falala ce ba wajibi ne a kansa sai ya yi ba duk abin da ya yi mai ce falala ce duk ɗaukakar tilkar rusul ba a ala alaɓa. waye Allah shi ya fifita sashen su akan sashi hun hmm. man kallaman Allah duk yana cikin tafdili ya zaɓi wasu ya masu magana su ji maganarsa da ɗaukaka su da za a yi irin yadda aka ɗaukaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi isra'i da shi Allah ya yi iraji da shi ya je magana da Allah kuma ya dawo kuma wallahi gaskiya ne wannan abun ya faru babu tantama ba kokonto annabi sallallahu alaihi wasallam ba a hada shi da kowa a cikin halitta yawa shi yasa waɗanda suka san shi sosai sun masa mu'amala ta waɗanda suka fi kowa saninsa su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su bauta masa ba ba su ɗauke shi a matsayin ubangiji ba amma sun ɗauke shi a matsayin bawan Allah kamar yadda ya zaɓa Allah ya sa shi abdan rasulan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to haka shi haka matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya taimake mu yace wa amma qawluhu amma fadin Idan da yace bi ma'qidil izz min arshika yace fakarihahu abu hanifa abu hanifa yace makaruhi ne wa rakhasa fihi abu yusuf abu yusuf yace yayi rangwame akan mutum zai iya fadin wani. wa qad ruya wa qala kuma ya ce shi abu yusuf zai kawo dalili ne sai sa dama ya faɗi hakan cewa wa ruya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam da abi dalika wannan saboda ya zaci cewa hadisin ya inganta an gane akwai hadisi akan haka cewa manzon Allah sallallahu alaihi yayi addu'a a cikin addu'ar ya ce bima Allahumma bima aqidi izz min arshika to amma hadisin hadisi ne mawdu'i an fahimci wannan yawwa shi Abu Hanifa la'alla ko bai san da hadisin ba da ma yace shi dai yana nan akan asali wannan abu Makruhi shi kuma Abu Yusuf da ya san riwaya ya ce an ruwaito wannan dan haka shi sai ya rangwame ya sai ba laifi in mutum ya faɗa kuma wannan ya nuna mana duk magabatan nan ba akan son zuciya suka gina abu ba in nassi ya zo a bi nassin nan yawwa da haka duk wanda ka ji ya ce wane ya halatta abu kaza ba wai shi ya halatta saboda ganin damarsa ba yawwa ba irin yan zamanin yanzu bane har kawai mutum ya shaci faɗinsa ya tashi ya kurba abin da ya kurba kawai da safe ya gaya wa mutane wani abu ba haka suke ba wallahi mutanen kirki ne bayan Allah wannan malam ah, hasan Ali hasan anan wuri na yake cewa wa hadha hadithun mawdu kama tarahu fi nasb raya kuma da yake a cikin nasb raya yace wal mawdu'at haka nan ah, littafin Ibn al-jawzi al mawdu'at haka nan at-tawassul na malam Albani shi ma yayi magana a kansa cewa wannan hadisi na maganar ma'aqidil izzi bai inganta ba mawdu'i in ku hadisi ya zama mawdu'i ko da ifi to ba a kafa hujja da shi a shari'a an gani ballantana a halatta wani abu ko a haramta shi kun gane abin insha Allah yawa na'am ni kawo qardawi kuma haba haba ba Allah babu wani mai suna Abu Yusuf al-Qardawi <laughs> yawa Abu Yusuf Yaqub sunansa shi Yaqub dalibin Abu Hanifa ne babban malami ne faƙihi kalmar ƙarazawi kuwa yusuful ƙarazawi ba rawatan ya su ko shekara nawa yan shekaru kaɗan yawwa hmm. shi malami ne ba misire ko yawwa hmm. karkata ku da abubuwa hmm. ah, haka ma likita ne ƙala ya ce ولان معقد العز ولان معقد العز نعم ولان معقد العز من العرش انما يراد به القدره التي خلق الله بها العرش ومن ما قلنا ابن ده اكي نفي ده معقد العز نعم شنو قدره ده ده اتني الله يهلكي العرش ان ما عظمته تاره ده جرمانسا جرمان العرش كينا faka annahu sa'alahu bi awsafihi in wannan abun ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kenan yake nufi to kamar ya kafa hujja ne yayi tawassuli ne da siffofin Allah an fahimci abin yawa to amma shi a cikin raddul muhtar raddul muhtar yana cewa wa inna ma kuriha malamai sun karhanta wannan ba cikin littafin yawwa malamai sun karhanta li'annahu yuhimu ta'alluqa izzihi lil arshi saboda zai yi wani ya fahimci cewa buwayar Allah izzar Allah wadda siffa ce ta zatinsa kamar tana da alaƙa ne a rataye take da al'arshi to kuma lamarin ba haka yake ba an gane wal arshu hadithun al'arshi kuwa makhluqi al'arshi makhluqi ne don haka sai ce wa ma ya ta'allaqu bihi yakunu hadisan abinda yake da alaka da shi yake makale da shi to zai zama shi ma mene makhluqi ne hadisi daruratan ce barurata. wannan dai kamar da muka sani a babin aqida don haka wannan maganar bi ma'aqidil izzi ko fahimce ta Abu Hanifa ya karhanta Abu Yusuf ɗalibinsa ya ba da dama ne saboda wannan riwaya to riwaya kuma bata inganta ba don haka sai a koma asali zancen abu hali an gane kuma shine suka ci gaba da ta'alili da bayanin sababin da yasa aka yi faɗi wannan wa qala ibnu baldaji ibnu baldaji abdullah ibnu mahmud ibnu ibnu maudud baldaji haka yake al-mausili mutumin iraki ne mausili al-hanafi shi ma malamin mazhabar hanafiya ne shekara ta ɗari shida da tamanin da uku ya shekara ta ɗari shida da tamanin da uku shi ya faɗi fi sharhin muhtar a sharhin wannan littafi al-muhtar za ku ji raddul muhtar ko ko kuma mai durrul muhtar wannan duk sunayen littafai ne daban-daban wannan sharhin wannan wannan sharhin wannan wannan duk ya san littafan fiqhu na mazhabar hanafiya ya fahimce su yawa karka takuda wurin muhtar ka ce muhtar muhtar rudadde radduhu a dawo da shi kuma wancan durrul muhtar shi kuma sunan littafi ne ma'anan karau eh, waɗanda suke zaɓaɓɓu yawa yace wa yukrahu an yad'u Allah ta'ala illa bihi shi makruhi ne mutum ya roƙi Allah sai idan da Allah ɗin zai roƙi Allah ya ce ya Allah dan kai dan sunayenka dan darajarka kuma Allah ta'ala wallahi banda ma rikici dai wallahi na bid'a tsakani da Allah Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da yake so irin kai masa kirari husnul sana'i ka ambace shi ambato mai yawa ya Allah kai ne kaza ya Allah kai ne kaza ya Allah kai ne kaza kai ka mallaki kaza kai ne mai sultani mai izzi mai kaza mai kaza ta abin da ya inganta a gaya masa na sunaye da sifofi karo roƙe shi za ka yi mamakin yadda Allah zai biya maka amma kawai saboda kokawar wasu su nuna cewa wani abu halal ne sai a yi kokawa a rikita maka zuciya a ciki me ya laifi ka ce kaza me ya laifi ka ce dan wani kai ne wani ba shi da daraja ne to kaga wani kuma fikihunsa ya tafi wani zancen ya tafi da Allah dai ya tsare mu daga son zuciya to shi ibnu baldaji cikin nasa littafin sharhin yana cewa wa yukrahu an yad'u Allah ta'ala illa bihi fala yaqulu Don haka kada mutum ya ce as'aluka bi fulan ina roƙonka don wane au bi mala'ikatika ko don mala'ikunka au bi anbiya'ika ta kun ji au bi anbiya'ika yau wa nahwi zalika annahu la haqqa lil makhluqi ala khaliqi kun ga agonan malamin me yake nufi la haqqa lil makhluqi makhluqin yana nufin har annabawan da mala'ikun duk makhluqai ne ko ba makhluqai bane to babu wani makhluki da yake da haƙƙi na wajibi akan Allah amma Allah in ya ga dama da falalarsa imanihi wa karimihi wa fadlihi wa ifmalihi ya munnu ala man yasha to sai shi au ya qul makruhi ne har yanzu mutum ya faɗi fi du'a'ihi as'aluka bi ma'qidil izz min arshika wa an abi yusufa jawazuhu yawa wannan zancen baya ne ya nanata mana tunda yana cikin littafin yace wa ma yaqulu fihi abu hanifa wa ashabuhu akrahu kaza binda abu hanifa da mutanen da dalibansa malaman mazhabarsa suka ce akrahu kaza huwa inda muhammadin a wurin muhammad ibn al-hasan al-shaybani yawa shine muhammad anan in aka yi itlaqi ana zancen mazhabar hanafiya aka ce qala muhammad to shi ake nufi muhammad ibn al-hasan al-shaybani an gani to shi a sa duk inda aka ce a karahu to ma'anarsa mai haramu to kun ji ba daga bakin ibn taymiya daga bakin wani muhammad ibn hasan shaybani yace wa inda abi hanifata wa abi yusuf huwa ila al-harami aqrab a wurin abu hanifa da abu yusuf kuwa to zamansa kusa da haramun yafi wa janibu tahrimu alaihi aglab kuma bangaren zamansa haramun shi ya fi rinjaye hatta a wurin abu hanifa da abu yusuf kun ga dai kenan akrahun nan dai ma'anar da me haram haramun ne saboda me saboda bid'a ne ba a san wannan irin hanyar ta roƙon Allah ba a wurin sahabbai da tabi'ai da suka gabata duk abin da suka saba kiran Allah da shi ya Allah kai mana kaza dan darajarka dan sunayenka dan siffofinka abin da sahabbai suka saba an fanci wani abu yace wa fi fatawa abi muhammad ibn abdussalam Shi ne izz ibn abdussalam a cikin fatawarsa yace annahu la yajuzu su'alu Allah subhanahu bi shay'in min makhluqati yace bai halatta mutum yayi tawassuli da wani abu daga cikin halittar Allah ya roki Allah ba lal anbiya yace ko annabawa wala ghayrihim ko wasu wanda ba annabawa ba sai ce wata waƙafa fi na sallallahu alaihi wasallam yace amma dangane da manzon Allah sallallahu alaihi na yi tawakkufi. ma'anar tawaqqufi shine ban san me zan ce ba sai ce li'tiqadihi saboda aqidarsa kudurtar da yayi ma'ana saboda ya zaci anna zalika ja'a fi hadisi cewa faɗin wannan in dangane da manzon Allah ne ya zo a hadisi Shi ne wannan wani hadithi ne Hadithin makaho Hadithin makaho da ya ce ya muhammadu inni atawajjahu ila Allah bika wannan bika ɗin da ya amfani da ita to wasu sai suka ce wannan yana nufin tawassuli da zatin manzon Allah sallallahu alaihi in mutum ya kafa hujja da wannan hadisin ce yana ganin wannan to wannan abin yake kallo amma zance mafi ƙarfi yadda malamai suka fassara wancan ba tawassuli ne da zatin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam tawassuli ne da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda mutumin tasowa ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan abu kuma dai ko meye akai wannan zancen mas'ala ce ta mai ta tawassuli magana ce ta bid'a ba magana ce ta shirka ba kun gane dai kun fahimci shin fitar zance ne a farko ah, yace wa annahu yadda yake a wurina wa annahu lam ya'rif sihhatal hadisi duk da can a wurin ku na ji kamar da malamin karanta wa in lam ya'rif sihhatal hadisi duk bai san ingancin hadisin ba yawa hadisin shine dai hadisin al'a'ma to ina ga sai mu tsaya a nan mun gama kawo mun gama karanta kai abin da malam ya kawo dangane da abin da ya shafi masalolin fiqhu akan wannan mas'ala abin da zai faɗa nan gaba shine fa a qarrara shaytanu inda hoto yanzu mun tsallake wannan kuma za a koma sauran mataki na gaba da shaiɗan zai bi in ya haɗa mutum da yin ne. yanzu kun gane mataki na biyu matakin farko ya ziga kaka ka je kabari kai addu'a dan ganin falalar ƙabarin ko mai cikin ƙabari. ko amma wa za a roƙa a wurin Allah sai ya Allah ina roƙonka kaza da kaza da kaza amma kawai gun kabarin aka zo aka yi shiru ba a ce dan wani ba mataki na biyu shine a sa shi a zuga mutum ya roƙi Allah shi ma Allah zai roƙa ba mutumin da ke cikin kabarin ba ya ce ya Allah dan darajar wannan kabari ko wanda ke cikin wannan kabari to wannan shi ma mataki ne na haramun wanda ba a samu magabata salaf suna yi ba ko da ba shirka ba ne to ga kuma littafan fiqhu abinda suka faɗi a kansa mataki na uku shine ya angiza mutum ya sa shi ya roƙi wanda ke cikin kabarin ne shine mu zo kansa a darasin mu na gaba an na insha Allah barakallahu fikum nafa Allahu bikum yassara Allahu umurakum Allah ta'ala muke roƙo ya sa mana albarka da kuma taimake mu wajen ƙara gane wannan addini nasa addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da mu akan hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhiri hayatina wa akhiri da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk